Hausa Basic Course, Unit 19, Basic Sentences. Sannu da aiki. Sannu da aiki. Yawwa sannu ka dai. Yawwa sannu ka dai. Ya sare. Ya sare. Itace. itace wa ya sare itacen nan wa ya sare itacen nan mu muka sare mu muka sare izini izini wa ya ba ku izini wa ya ba ku izini masu shi masu shi masu shi suka ba mu masu shi suka ba mu malam malam daji daji malamin daji malamin daji kun gaya wa malamin daji kun gaya wa malamin daji ina ruwanka ina ruwanka saboda saboda ya duba ya duba ni nakan duba ni nakan duba saboda ni nakan duba dajin saboda ni nakan duba dajin to mun gaya masa To, mun gaya masa. Grammatical drill. Grammatical drill 19.1 Perfective relative. Ni kaɗai na sauka a Amurka. Shi Shi kaɗai ya sauka a Amurka. Kai. kai kaɗai ka sauka a amurka ita ita kaɗai ta sauka a amurka ke ke kaɗai kika sauka a amurka su su kaɗai suka sauka a amurka ku ku kaɗai kuka sauka a amurka mu mu kaɗai muka sauka a amurka mu muka duba abincin da ta ajiye nan su su suka duba abincin da ta ajiye nan ku ku kuka duba abincin da ta ajiye nan ke ke kika duba abincin da ta ajiye nan ita ita ta duba abincin da ta ajiye nan kai kai ka duba abincin da ta ajiye nan Saƙo Kai ka duba saƙon da ta ajiye nan. Akwati Kai ka duba akwatin da ta ajiye nan. Itace kai ka duba itacen da ta ajiye nan ina ruwanka da aikin da suka yi ke ina ruwanki da aikin da suka yi ni ina ruwana da aikin da suka yi ku. Ina ruwanku da aikin da suka yi? Su. Ina ruwansu da aikin da suka yi? Ita. Ina ruwanta da aikin da suka yi? Mu. Ina ruwanmu da aikin da suka yi? Laifi. Ina ruwanmu da laifin da suka yi? ƙarya ina ruwanmu da ƙaryan da suka yi koyo ina ruwanmu da koyon da suka yi niyya ina ruwanmu da niyyar da suka yi sata ina ruwanmu da satar da suka yi tambaya ina ruwanmu da tambayar da suka yi ko ina ya je zai dawo gida da yamma mu ko ina muka je za mu dawo gida da yamma su ko ina suka ce za su dawo gida da yamma an ko ina aka je za a dawo gida da yamma ita ko ina ta je za ta dawo gida da yamma ni ko ina na je zan dawo gida da yamma Fushin mai Halima ta yi jiya a wajen aiki? Yara Fushin mai yara suka yi jiya a wajen aiki? Kafinta Fushin mai kafinta ya yi jiya a wajen aiki. Ku Fushin me kuka yi jiya a wajen aiki? Taro Fushin me kuka yi jiya a wajen taro? ƙwallo fushin me kuka yi jiya a wajen ƙwallo wajen ina yusufu ya harbe ta ma'aikata wajen ina ma'aikata suka harbe ta ku wajen ina kuka harbe ta ɗan sanda wajen ina ɗan sanda ya harbe ta doki wajen ina doki ya harbe ta wane irin aiki aka yi a gidansa taro wane irin taro aka yi a gidansa abinci wane irin abinci aka yi a gidansa gyara Wane irin gyara aka yi a gidansa? Asibiti Wane irin gyara aka yi a asibiti? Ofis Wane irin gyara aka yi a ofis? makaranta Wani irin gyara aka yi a makaranta su nawa ya gani jiya a daji kai su nawa ka gani jiya a daji ku Su nawa kuka gani jiya a daji? An. Su nawa aka gani jiya a daji? Su. Su nawa suka gani jiya a daji? Kwana. su nawa suka kwana jiya a daji yini su nawa suka yi ni jiya a daji daɗe su nawa suka daɗe jiya a daji wane lokaci suka kai saƙon nan ita wane lokaci ta kai saƙon nan an wane lokaci aka kai saƙon nan kai wane lokaci ka kai saƙon nan mu wane lokaci muka kai saƙon nan ku wane lokaci kuka kai saƙon nan takalmi Wani lokaci kuka kai takalmin nan me yasa ta daɗe a asibiti kasuwa me yasa ta daɗe a kasuwa gida Me yasa ta daɗe a gida? Can. Me yasa ta daɗe a can? Office. Me yasa ta daɗe a office? Nan. Me yasa ta daɗe a nan? daji me yasa ta daɗe a daji makaranta me yasa ta daɗe a makaranta ku me yasa kuka daɗe a makaranta Ke, me yasa kika daɗe a makaranta? Mu, me yasa muka daɗe a makaranta? Wa ya bar itace a nan ba izini? shi shi ya bar itace a nan ba izini ku ku kuka bar itace a nan ba izini ke Ke kika bar itace a nan ba izini? Halima ta sare, ba ruwana idan aka tambaya. Bello Bello ya sare, ba ruwana idan aka tambaya. yara yara suka sare ba ruwana idan aka tambaya mata mata suka sare ba ruwana idan aka tambaya ma'aikata ma'aikata suka sare ba ruwana idan aka tambaya ajiye ma'aikata suka ajiye ba ruwana idan aka tambaya ɗauke ma'aikata suka ɗauke ba ruwana idan aka tambaya karɓa ma'aikata suka karɓa ba ruwana idan aka tambaya ke ma'aikata suka karɓa ba ruwanki idan aka tambaya shi ma'aikata suka karɓa ba ruwansa idan aka tambaya mu ma'aikata suka karɓa ba ruwanmu idan aka tambaya wace rana ka ɗauke alƙalaminka jiya da yamma na ɗauke alƙalami na ba jiya da yamma na ɗauke alƙalami na ba jiya da yamma ta ɗauke alƙalaminta ba jiya da yamma ta ɗauke alƙalaminta ba jiya da yamma suka ɗauke alƙalaminsu ba jiya da yamma suka ɗauke alƙalaminsu ba jiya da yamma muka ɗauke alƙalaminmu ba jiya da yamma muka ɗauke alƙalaminmu ba grammatical drill 19-2 mai masu masu su suka ɗauka watakila amma ban tabbata ba ita masu ita suka ɗauka watakila amma ban tabbata ba shi masu shi suka ɗauka watakila amma ban tabbata ba shi mai shi ya ɗauka watakila amma ban tabbata ba ita mai shi ta ɗauka watakila amma ban tabbata ba manta mai shi ta manta watakila amma ban tabbata ba aiko mai shi ta aiko watakila amma ban tabbata ba gani mai shi ta gani watakila amma ban tabbata ba gyara mai shi ta gyara watakila amma ban tabbata ba Grammatical Drill 19.3 Variation Drill Ya tafi yanzu saboda an jima ba lokaci. Duba Ya duba yanzu saboda an jima ba lokaci. Ɗauka Ya ɗauka yanzu saboda an jima ba lokaci. Karɓa Ya karɓa yanzu saboda an jima ba lokaci. Shirya ya shirya yanzu saboda an jima ba lokaci zo ya zo yanzu saboda an jima ba lokaci faɗi ya faɗi yanzu saboda an jima ba lokaci taho ya taho yanzu saboda an jima ba lokaci tambaya ya tambaya yanzu saboda an jima ba lokaci Zauna Ya zauna yanzu saboda an jima ba lokaci. Idan Ya zauna yanzu idan an jima ba lokaci. dama ya zauna yanzu idan an jima ba dama Musa ya sami izini wajen babban akawu. Babban malami Musa ya sami izini wajen babban malami. Mai gida Musa ya sami izini wajen mai gida. ɗan sanda Musa ya sami izini wajen ɗan sanda. Uwar gidansa Musa ya sami izini wajen uwar gidansa. Kafinta Musa ya sami izini wajen kafinta. iyalinsa Musa ya sami izini wajen iyalinsa. Sarki Musa ya sami izini wajen sarki. Malamin dabbobi ya ce kada a kai su. Asibiti Malamin asibiti ya ce kada a kai su. Daji malamin daji ya ce kada a kai su makaranta malamin makaranta ya ce kada a kai su yara malamin makaranta ya ce kada a kai yara ita malamin makaranta ya ce kada a kai ta taba malamin makaranta ya ce kada a kai taba kudi malamin makaranta ya ce kada a kai kuɗi komai malamin makaranta ya ce kada a kai komai mamman ba zai fushi ba idan aka aike shi masinja masinja ba zai fushi ba idan aka aike shi yaro yaro ba zai fushi ba idan aka aike shi ɗan sanda ɗan sanda ba zai fushi ba idan aka aike shi kafinta kafinta ba zai fushi ba idan aka aike shi mai gida mai gida ba zai fushi ba idan aka aike shi matata ta matata ba za ta yi fushi ba idan aka aike ta ‘yarsa ‘yarsa ba za ta yi fushi ba idan aka aike ta uwar gida uwar gida ba za ta yi fushi ba and Unit 19.